Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u ma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 na marubuciya Sarnab. Ku biyo mu. Farawa Suwaiba ya ce ga Malam Adamu da Aisha ita ce ‘yarsu ta fari daga ita sai Sadiya sai Ma'azu sai Sani. Tun Suwaiba na jaririya Allah ya zuba mata ɓarna da karambani na bala'i. Ba dama ta ga abu sai ta taɓa ko ta lalata. Haka Aisha ta yi ta fama da ita har ta cika shekara biyu a duniya. A lokacin Aisha bata isa ta ajiye wani abu ba sai Suwaiba ta barnatar da shi. Inda ya kai ya kawo Aisha sai dai ta goye Suwaiba in dai tana son zaman lafiya. Amma matsawar ba a goye Suwaiba take ba to tabbas za ta yi barna. haka Aisha ta ringa fama da Suwaiba har ta cika shekara hudu. A ranar da ta cika shekara hudu a garin karambaninta ta je ta rikito da TV da ke kan TV stand inda ya faɗo kanta take ta karya kafa inda sai da ta samu wata hudu zuwa biyar ana jinyar ta, sabida ta ƙi zaman waje daya ballantana ta bari kafar ya warke Aisha kuwa ganin irin karambanin Suwaiba ya sa ta fara kai mata duka don karambanin nata ya wuce ta dan yanzu ta girma ballantana ta ce za ta goya ta ko yaya Suwaiba ta yi abu sai Aisha ta da keta ta bi ta da zagi tana binta da kalmomi marasa kyau kamar haka kai wannan yarinya ko 'yar banza wallahi yarinyar nan ba ta jin magana sai na rinka cin ubanki yar iska kawai wata rana ma a zuciye idan so ba ta yi mata mugun barna takan ce mace kai yarinyar nan ko tsinanniya yar iska ire-iren wa'innan kalmomin da bata ɗauke shi a bakin komai ba wanda ta manta cewa ita uwa ce ya kamata ta rinka sanin irin kalmar da za ta rinka furta ma 'yarta kamar idan ranta ya kai ƙololuwa gurin ɓaci za ta iya cewa Allah ya shirye ki shirin addinin musulunci yarinyar nan ko yar albarka irin wannan kalmomi ya dace ta rinka jifan yarta da shi amma ita ina idan ranta ya ɓaci bakinta ba shi da control ko me ya fito daga bakinta faɗa take yi hakan kuwa Suwaiba ta taso da mugun karambani rashin jin magana komai ta gani sai ta ɓarnatar komai ta gani sai ta taɓa ko na menene gashi ba ta jin duka tsokana a gurinta kuwa ba a magana a haka ta rinka fama da Suwaiba ba a madadin ta rinka binta da addu'o'i idan ta yi ba daidai ba a'a sai dai ta bi ta da kalamai mara daɗi har Suwaiba ta isa shiga makaranta malam adamu ya sa ta a wata firamare mai sauƙin kuɗi a ranar da Suwaiba ta fara zuwa playgroup a ranar dai sai da ta rikito da drawer ɗin littafai bayan yaran da ta ɗibe musu abincinsu ta ci wasu kuma ta zubar gurin rashin jin magananta hantinsu kamar ta yi kuka ranar don tana hana ta wannan za ta tafi ta yi wancan ɓarnar. irin haka wani yaro a ajinsu da aka siya mishi sabon jaka suwaiba ta nemo reza ta kyakketa mishi har da sababbin littafai antinsu duk bata san me ya faru ba sai washe gari da iyayen yaron suka zo suka kawo ƙara akan ba za su yarda ba sai an nuna musu menene ya faru abin ya kai makura har aka nemi malam adamu ya zo makaranta ya rinka ba da haƙuri don ya san halin suwai ba za ta aikata fin haka shi kansa ɓarnar da suwai take yi yanzu tsorata shi yake yi a haka a ƙananan shekarunta gashi ko kaɗan ba ta jin duka sati ɗaya suwai ta yi a makarantar sai da ta gundiri malaman makarantar gaba ɗaya wanda akan dole suka kira malam adamu akan ba za su iya da suwai ba don ba iya ɓarna take yi ba har yaran makarantar ba ta bari ba daga wanda za ta yaga wa littafi sai wanda za ta zubar masa da abinci Aisha kuwa kamar ta su mai dan bakin ciki duk kalar dukan da take yi wa Suwaiba a banza. A haka Malam Adamu ya fara fafutukar nema mata wata makarantar inda Suwaiba ta gunduri 'yan unguwa da makota don duk gidan da ta shiga sai ta yi barna. Idan ba ta barar da abu ba sai ta lalata abin. Aisha kuwa ganin abin Suwaiba na neman jawo mata duka a wajen iyayen yara yasa ta fara ɗaure ta tana kulle gidan saboda kar ta fita. da haka ta ɗan samu sauƙi sai malam adamu ya dawo take kwance ta dan daidai da abinci a baki take bata saboda kar ta kunce ta ta yi mata barna a haka wata rana da daddare wajen ƙarfe goma sha biyu na dare kowa ya yi bacci kasancewar a ɗaki guda duk suke kwana su da yaran an yi musu shimfiɗa a ƙasa su malam adamu kuma suna sama don suke sun yi ƙanƙanta a fara ware musu ɗaki Suwaiba da kwanciya kawai ta yi babanci bacci take ba, don sai da Aisha ta buge ta ma kafin ta yi bacci. Saɗaf-saɗaf ta fito daga ɗakin ta yo falo, kasancewar akwai wuta. Wajen da kayan kallo yake ta nufa ta jona TV, kamar yadda ta ga ana yi. Ayon ɗin da aka ɓoye a bayan firij ta ɗauko shi ma ta jona, inda ta ɗauko kayan wankin da da Aisha ta sha wahala ta wanke saboda gajiya, ya sa bata goge su ba ta bar su wajen kujera, da zummar washe gari za ta goge su. ai kuwa a camfar da Aisha take balaƙin ji da shi ta shimfida ta cura ayon ɗin a kai. Tamkar da yadda ta ga ana yi haka ta bar shi a kai tana ta ɗauko kaya ɗaya bayan ɗaya tana ɗora musu ayon sai ya ƙone sai ta ɗauke inda daɗi ya biya rufe ta don gani take ta iya guga. Ƙonewar da kayan suke yi sai da ta ƙona rabin kayan. Zafin da ayon ya ɗauka sosai ya sa iryawan ta fara spark. Kafin ka ce mai duk abin da ta jona ya fara ƙauri har iryawo na hayaƙi. ba kuwa tuni ta koma gefe a tsorace tana kallon yadda ayan ɗin yayi ja yana hayaƙi. Malam Adamu kamar a mafarki ya rinka jin wani irin kauri kamar abu na konewa. A firgice tashi yana salati. Hayaƙin da ya hango yana shigowa ta labule ya sa shi durowa hankali a tashe. Ita ma Aisha a firgice ta miƙe don bata san yadda aka yi ta tsinci kanta a falo ba. A lokacin har in yawon ya kama da wuta yana cin wayoyin TV da DVD da ke jone. Suwaiba kuwa sai zara ido take cikin tsananin tashin hankali. Malam Adamu da Aisha suka yi waje. Malam Adamu ne yayi karfin halin ɗebo ruwa don ya kashe, amma Aisha kuwa tsabar tsoratar da ta yi hanyar waje ta yi tana neman taimako. Sai da aka yi disconnecting wutan suka samu wutan ya mutu. Sai a lokacin hankalin Aisha ya fara dawowa jikinta, inda ranta ya kai ƙololuwa wajen ɓaci, don ta san Suwaiba ce ta haɗa mata wannan masifar. Rai a ɓace ta shiga falon. inda Suwaiba dama da ta riga ta san abin da zai biyo baya ta je ta buya a bayan kujera tana zara ido. Malam Adamu kuwa kansa ya dafe da ke masa ciwo. Dan zuwa yanzu karambanin Suwaiba ya fara tsorata shi. Yanzu ba dan Allah ya takaita ba, ya tashi da wuri, da sai dai ta haɗa mashi gobara. Ko kaɗan hankalinsa bai kai wajen kayan sawansu ba, da ba ta ƙona. Sai da ya ji Aisha ta saki wani razanannen salati tana rufar kayan da ta ƙona. shi ma ya miƙe hankalinsa a tashe don har da kayansa Suwaiba ta ƙona. Salati ya fara zabgawa shi ma yana ɗaga kayansa na ƙasan akwati da yake ji da su da Suwaiba ta ƙona su. Aisha kuka ta fashe da shi don tsananin baƙin ciki ta yi kan Suwaiba tana. Amma yarinyar nan ko tsinanniya yanzu kayan namu kika ƙona haka shegiya 'yar iska? Kafin ki ce me ta jawo Suwaiba ta fara bugu kamar wata babba tana dukanta tana zaginta. shi ko malam adamu kayansa da ta ƙona kawai yake kallo sai da ya ji mugayen lafazin da ke fitowa daga bakin aisha ya ɗago da sauri yana aisha kina da hankali kuwa yar ki kike jifa da irin wannan mugayen kalaman a madadin ki bita da addu'ar shari'a kin kuwa san kaifin bakin uwa akan ƴaƴanta aisha tun ta fara istighfari a zuciyarta don ita ba ma fa ta san irin kalmomin da ke fitowa daga bakin nata bane don irin mutanen nan ne da idan ransu ya ɓaci komai ya fito daga bakin su faɗi suke gefe ta koma tana share hawaye tare da zubawa kayansu ido da su ne kusan kayansu mai ɗan kyau ta wanke don har da na su ban sai gashi ta ƙona su har da kayan da adamu zai je ɗaurin aure duk ta ƙona su a haka suka zauna suka yi cirko-cirko suna kallon kayan suwaiba kuwa sai sauke ajiyar zuciya take don ba laifi ta da ku Malam Adamu kuwa washe gari wajen wani malami ya tafi mai tarin ilimin addini. Ya roƙe shi akan ya taimaka mishi da addu'a da rubutu ya rinka ba wa ‘yarsa don rashin jinta ya yi yawa. A nan yake ɗan labarta masa irin rashin jin Suwaiban. Inda malamin ya yi murmushi ya ce kar ya damu ya je ya ci gaba da taya ta da addu'a. Kowane yaro da kalar rashin jin shi ita ma a hankali za ta daina sannan su daina yawan dukanta don duka kangarar da yaro yake. idan ta yi ba daidai ba su dinka binta da addu'a suna lallaminta a nan malamin ya bashi shawarwarin yadda ake tafiyar da yaro mara ji a inda a ƙarshe ya bashi shawara ya saka ta a wani arabic school makarantar ba laifi duk inda yaro ya kai ga rashin jin magana insha Allah suna ƙoƙarin su wajen ganin ya daina dan idan suka tafi tun bakwai ba su dawowa sai shida at least za a samu saukin barnar da take yi a gida Adamu sosai ya ji daɗin shawarar da ya bashi inda bai koma gida ba sai da ya siyo fom ɗin makarantar da yinifom ɗinsu da komai da ake bukata ya yi gida akan hanyarsa ta komawa gida ya siya musu kifi mai yawa don shi mutum ne mai bala'in son kifi ya ma fi son kifi akan nama idan ya siya da yawa sai aisha ta soya musu da ringa ɗan miya da shi har ya ƙare in ya kuma samun kuɗi ya siyo wajen ƙarfe biyar na yamma ya ƙarasa gidan sai da ya ci abinci ya huta yake ba wa Aisha labarin makarantar da ya samo wa Suwaiba da yanayin tsarin su. Aisha kamar ta taka rawa dan a yanzu ma da yake bata labari Suwaiba a daure take sosai ta ji daɗin makarantar da ya samo wa Suwaiba inda ta ce da ma ta kwana ne da ta huta da barnar Suwaiba. Dariya Adamu yayi ya ce ta rinka dai mata addu'a shirya ta daina rashin jin inda ya ce ta tashi ta soya musu kifin zai fita idan zai dawo zai taho da salat. sai da ya zo fita ya sa ta kunce ɗaurin da ta yi wa Suwaiba har ya ba bata sweet akan kar ta yi rashin ji kamar gaske kuwa ta nutsu har malam Adam ya fita daga gidan inda Aisha ta ɗauko wayarta ta ajiye a gefe saboda Suwaiba ta tsorata ai kuwa kamar gaske Suwaiba ta samu waje ɗaya ta zauna har Aisha ta rinka girkin ta inda ta soya kifin nan ta dafa shinkafa da miya ta kai kicin ta rufo kofar kicin ɗin ta dawo tsakar gida ta zauna har lokacin Suwaiba ta yi wani rashin ji ba hakan da aisha ta gani ne ya sa ta hankalinta kwanciya har ta samu ta shiga wanka ta ɗaura alwala don an kusa kiran sallar magariba kiran sallar magariba ne ya sa ta shiga ɗaki don ta yi sallah ai kamar suwe jira take ta shiga ɗaki ta fara taɓa rashin jin almajiri ne ya yi bara a ƙofar gidansu inda ba ta miƙe a guje ta shiga kicin ta ɗauko soyayyen kifin da aisha ta bari bata juye ba ta kinkima ta kai wa almajiri ai a guje almajiri ya juya kifi don shi ma kansa ya san yarinya ɗaukowa ta yi ba tare da an sani ba. Tuni ya cika wandonsa iska, suwai ba kuwa tana komawa ciki ta kinkimi butar da ta gani da ruwa. Ta yi kicin ta buɗe tukunyar miyar ta juya duk ruwan a ciki. Aisha sam ba a nutsa ta yi sallar ba saboda ɓuruntun da ta rinka jiyowa. Da sauri ta sallama sallar ta yi hanyar kicin ɗin. A daidai lokacin Suwaiba ta ɗauki robar gishiri ta juye akan shinkafar gaba ɗaya. Aisha zaman dirshan ta yi a ƙasa ta ɗora hannu a ka tana kallon yadda ruwan da ta zuba a miyan ya cika tukunyar har yana zuba Suwaiba kuwa tuni ta raɓe a jikin bango tana zara idanu jikin Aisha har wani rawa yake tsabar ɓacin rai a zuciya ta miƙe ta ɗauko muciya ta fara dukanta tana zaginta tun daga nesa Adamu yake jiyo ihun Suwaiban haka ne yasa ya sa gidan da gudu da ƙyar ya kwace muciyar daga hannun Aisha ya rufe ta da faɗa don dukan da ta yi ma Suwaiba kamar babba ta samu kuka Aisha ta fashe da shi tana gaya masa irin barnar da ta yi mata. Adamu girgiza kai yayi kawai dan barnar ba ta daina bashi mamaki. A ranar dai farin taliya Aisha ta dafa musu suka ci. Washe gari ko da sassafe sa aka shirya ba suka tafi makarantar da ya sa ta. Sai da ya tabbatar an bata aji bayan duk ya musu bayanin yadda take da rashin ji suka ce masa kar ya damu sun san yadda suke tafiyar da yara irinta. ta. namiji ke ɗaukan ajinsu wani malam usman ana ce masa ustaz ba shi da wasa ko kaɗan duk taurin kan yaro ya san yadda yake tafiyar da shi kuma ba laifi duk yaran da yake ajinsa a tsane suke kuma ba laifi duk yaran da ke ajinsa a nutsa suke kamar gaske suwaiba ta ɗan nutsu ana samun awanni ta fara taɓa rashin jinta kamar gaske suwaiba ta ɗan nutsu ana samun awanni ta fara taɓa rashin jinta taɓa nan taɓa can ai kuwa tuni malam usman ya daka mata wani mummunan tsawa da ya tsorata ta ya ɗauko dogon dorinarsa tuni suwaiba ta natsu ta kame a waje ɗaya bata ƙara motsi ba har aka fara kaɗa ƙararrawar fita break ba ita ce kan gaba wajen fita daga ajin harabar makarantar ƙatoto ne da kayan wasan yara da duk yawan yaran tsab da duk yawan yaran tsaf za su yi dukkan wasan da suke so ba tare da takura ba batun da ta fito take kallon famfunan da ke jere ba ta da burin da ya wuce ta taɓa. Hakan ne yasa ta nufi wajen famfunan. Cikin minti biyar ta kunna duka kafin malamai su ankara ruwa ya fara jika ina saboda ruwan da gudunsa yake zuba. Mai gadi ne ya fara ankara inda ya tafi da gudu ya je yana kashe famfunan. Malamai suka yo wajen suna tambayar wanda ya kunna famfon. Take yara suka hau nuna Suwaiba. Inda Malam Usman ya ja hannun ta ya kai ta aji ya zane ta ta da tsoratar da ita akan idan ta sake rashin ji sai ya yanke mata hannu kamar gaske ba ta ƙara natsuwa har aka dawo daga break ya ci gaba da koyar da su abin da ke bawa malam usman mamaki yadda take da balakin ƙoƙari din duk abin da ya koya musu sai da ta ɗauki kuma tana karatun tana rashin ji karfe biyu malamai ke cin nasu abincin su huta zuwa karfe hudu su ɗora daga inda suka tsaya da wannan damar malam usman ke cin nashi abincin ya huta wani zubin ya ɗanyi baccin minti talatin yara kuma ya sa su yi ta bitar karatun da ya koya musu yana gama duk abin da ya saba ya kifa kansa don ya ɗanyi baccin don har ya saba da baccin idan bai yi ba kansa ciwo yake yi sai da ya yi nisa a baccinsa suwaiba ta miƙe ta je tana leƙensa ganin bacci yake sosai har da munshari ya sa ta fara ƙyaƙyata dariya jan bakin da ta ɗauko daga gida ta ɓoye aljihun wandonta ta ɗauko ta fara shafa masa a fuska a hankali ta rinka shafa mishi saboda kar ya tashi har bakinsa sai da ta shafe da jan bakin ganin ya fara motsi ya sa ta koma ta zauna da sauri kiran sallar la'asar ya sa ya farka don dama shi ne daidai lokacin tashinsa kansa tsaye ya miƙe bayan ya watsake ya fita don ya yi alwala don shi yake jan su sallah yara ko sai kunshe dariya suke yi da suka gan shi da kwalliyar mata haka ya fita duk inda ya wuce sai ya ga ana ta kallon shi har dai ya tsargu da kallon da ake mai kafin wani malami ya kira shi a gefe ya ce malam ya haka fuskar ka dinjan baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka malam usman ya ce sa waye bakin famfo ya wanke fuskar shi aka ba shi sabulu malam usman kuwa da ya gano suwe bace ta shafa mishi jan baki a fuska ba ƙaramin duka ya yi mata ba tun daga lokacin ya ƙara sa wa suwaiba ido sosai inda baya raga mata ko kaɗan tuni ta fara shakkar malam usman ba laifi zuwanta makaranta ya sa ta ɗan rage ɓarnar don koyaya ta fara ana cewa za a haɗa ta da malam usman za ta shiga hankalinta a haka rayuwa ta rinka tafiya duk da tana girma tana nan da rashin jinta da karambaninta don idan rashin jinta ya motsa babu abin ta ba ta yi don akwai ranar da ta kinkimi gwangwanin da aisha ke tara kuɗi a ciki aƙalla ya kusa dubu ishirin kuɗin da ke ciki ta daɗe tana tara kuɗin ko a garin yaya suwaiba ta gano gwangwanin oho ta dage sai ta buɗe gwangwanin ta ga abin da ke ciki haka kuwa aka yi ranar tsautsayi ya fitar da aisha makota suwaiba kuwa ta ɗauko gwangwani tana ta ƙoƙarin buɗewa ganin yaƙi buɗuwa ya sa ta fita da shi waje tana ganin masu siyar da irin kwalaban nan ta kai mishi akan ya buɗe mata aiku yana karɓa ya gane kuɗi ne a ciki da sauri ya ɓoye gwangwanin a buhunsa yana waige-waige da sauri ya yanke katuwan alewa ya bata ya yi sauri ya ja kekensa ya bar gurin ai da gudu su ya bi ta nufi gida tana murna an bata alewa inda ta yi da Aisha a bakin kofa tana jan kafa da kyar sabida lokacin tana ɗauke da cikin sani shi yasa ma take tara kuɗi sabida ta fita kunya ita idan ta haihu Suwaiba da murnar ta nuna mata alewar da aka bata tana wani ne ya bata Aisha kuwa sanin dole sai an bada kwalabe ko gwangwanin turare ake bada irin wannan alewar yasa ta tambaye ta me ta bawa mai alewar ya bata alewa. Suwaiba kanta tsaye ta ce gwangwanin da ta gani a ƙarƙashin gado ta kai masa don ko kaɗan bata iya ƙarya ba a haka ta taso in dai ta yi abu ko baka tambaye ta ba za ta ce ta yi. Aisha hankali a tashi ta ce wani gwangwani ne a ƙarƙashin gado? Suwaiba ta ce mata ƙaton gwangwanin madaran nan. Salati Aisha ta sa da ƙarfi ta nufi cikin gidan a haukace ko nauyin cikinta bata ji ba tsabar tashin hankali wani mugun ihu ta saka tare da fita da gudu kamar mahaukaciya tana shi kenan suwaiba ta kashe ni mutane ta fara tambaya ko sun ga wanda ya kwace gwangwani a hannun suwaiba inda wani mai rike ce tabbas ya ga ta ba wani mai siyan kwalabe gwangwani ya bata Aliyu ya ja ya tafi a ƙasa aisha ta zube don har da kuɗin biyan bashi a cikin gwangwanin ihun kuka take sosai tana suwaiba ta kashe ni kafin ka ce me mutane sun taru ana tambayar ta ba'asi Suwaiba kuwa tsuru-tsuru ta yi tana kallon Aisha inda Aisha ta yi wani irin miƙewa ta yi kanta tana Allah ya tsine miki albarka shegi ya tsinanniya wallahi da na san haka zaki zame min da na zubar da cikin ki tun yana ɗan karami kamar ba mutum ba wallahi idan ban yi wasa ba wata rana sai kin zama ajali na dukanta take sosai kamar ta samu babba da kyar mutane suka kwace ba daga hannunta Duk da haka burinta kawai ta ci gaba da dukan Suwaiba. Inda makota suka shiga da Suwaiba gidansu suka kulle don sun ga alamar Aisha ba a hayyacinta take ba. Tsabar tashin hankali a kofar gida Aisha ta zauna ta rinka kuka. A haka Malam Adam ya zo ya same ta don tuni labari ya kai mishi na abin da ya faru. Ba ƙaramin faɗa ya rufe Aisha da shi ba, faɗa suka yi sosai wanda tun da suka yi aure basu su taɓa irin shi ba, inda har ta kai da sai da yi wa Aisha saki ɗaya ta koma gidansu. sai da manya suka shiga zancen sosai kafin Aisha ta koma. A haka su Malam Adamu suka yi ta fama da rashin jin Suwaiba. Duk da shi yana dage mata da addu'a yana kuma sawa a taya shi. Har Suwaiba ta gama primary school ta fara zuwa secondary school. Suwaiba yarinya ce mai balaƙin ƙoƙari don duk da rashin jinta ba ta taɓa zuwa na biya ajinsu ba ita ke yin na ɗaya. Ga ta da balaƙin ƙoƙari ta ɓangaren addini. Duk rashin jinta ba ta wasa da sallah in ta yi wani abu kamar wata babba. a yanzu haka tana da shekara goma sha hudu tana jss2 kenan mun dawo cikin labarin agwalili agwaluma akwai mai daɗi mai suga agwalili agwaluma akwai mai daɗi mai suga haka mai siyar da agwaluman yake ta waƙe agwalumansa yara 'yan makaranta da ke zagaye da shi suna ta siya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya gama siyar da agwalumansa ya rage saura guda biyu tak duk wanda ya zo wajensa sai ya ce agwaluma ya ƙare duk da suna kallon manyan agwaluma da ke kan farantin Suwaiba a guje ta yi wajen mai agwaluman tana sanye da yunifom ɗinta da tsohuwar naira biyar a hannunta tana zuwa ta tare da mai agwaluman na alwala fari ne fat har farinsa na ɗaukar ido sanye yake da farar jallabiya wajen farantin agwalumar Suwaiba ta yi tana a bata agwaluma mai agwaluma kuwa ya ce agwaluma ta ƙare Baki Suwaiba ta cuno tana kallon agwalumar da ke kan farantin. Take ta fara haɗiyar yawo. Cewa mai agwaluman ta yi, ga agwaluman nan ya za a yi ka ce ya ƙare. A ɗan sawace mai agwaluman ya ce mata, Dalla ki tafi ba na siyarwa ba ne. Daga haka ya hau kan sillayar da ya shimfiɗa a inuwa don ya yi sallah. Suwaiba na ganin ya hau kan sillaya ta faki ido ta ɗauki agwaluma guda ɗaya ta kai bakinta tana lumshe ido. Mai agwaluma da ke satar kallonta tuni ya fara gyaran murya sabida ta ajiye amma ina Suwaiba sha kawai take don ta san ba yanzu zai idar ba. Tana cikin sha ta jagoranta ya caki wani abu haka ne yasa ta dakata da shan agwalumar ta tsirawa agwalumar ido. Mai agwaluma kuwa sai gyaran murya yake don ta ajiye, sai sauri yake idar da sallar da yake yi don hankalinsa ma yana kanta ga baki ɗaya. Suwaiba kuwa rabe agwalumar ta yi gida biyu inda ta yi tozali da wani zobe mai balaƙin kyau da haske har yana kashe ido. Ba ta yi wata-wata ba ta ciro zoben daga cikin agwalumar. Mai agwalumar kuwa ya sallama sallarsa da sauri hankalinsa a matuƙar tashe ya yi wajenta da gudu. Suwaiba kuwa a guje ta ɗiba ita ma da yake ta ƙware a gudu ta rinƙa gudu tana shiga lunguna sabida kar ya kamo ta. Fit ta shige wani gida mai agwaluma kuwa ya ɗora hannu a kansa. sam bai san inda ta yi ba ganin bai ganta ba yasa ya fara wani irin kara kamar ba mutum ba ya nufi wajen wani katon bishiya da ya gani yana zuwa ya ɓace ba kuwa wani gida ta shige ta laɓe a bayan ƙofar tana leƙe sai ta daɗe kafin ta fito tana waige-waige gida ta nufa tana ƙarewa zoben kallo mamaki take yadda aka yi zoben yake balaƙin ƙyalli har wani kashe ido yake duk da zoben babba ne haka ta gwada sawa a tsakiyar yatsunta na hagu Aiko, ta take zoben ya zauna a yatsanta tare da mata cif cif a hannu har yana ɗan kare matse mata hannu to masu sauraro kwamfaji a garin karambani yau suwaiba ta sa zoben aljanu to shin me zai wakana